يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس إشارين دا رمضان هجرة تدهو دا تريهدو دا أربعين دبيو يدا تشيد شدة غوة بيار شكرة تدهو بيو دا 21 يو دا مشيدا سورة النمل ذا مكارنتا aya ta farko zuwa ta sha hudu insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan fa'idojin imani da ranar lahira fa'idojin imani da ranar lahira بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم tilka ayatul qur'an Allah madaukake ce waɗannan ayoyin alqur'ani ne wa kitabin kuma littafi mubinin mai bayani yace hudan ayoyin alqur'ani suna dauke da shari'a wa bushra lil mu'minin kuma suna dauke da albishir ga masu imani wata waɗannan kalmomi takaitattu waɗanda Allah madaukake gabatar a farkon wannan sura suna tabbatar mana cewa alƙur'ani baya ga cewa littafi ne mai bayani dalla-dalla game da hukuncen-hukuncen shari'a alƙur'ani yana ɗauke da shari'a idan mutum ya rike shi wato yana samun shari'a a rayuwarsa sannan ka shirye mu sannan kuma alƙur'ani bayan shari'a yana ɗauke da albishir wanda shi yasa aka ce mar bushra yana dauke da albishir kaga shari'a da albishir ba dai bane idan ka rike alqur'ani zaka shiri shiriwa shine mutum zai rabu da tafarki na halaka zai rabu da tafarki na shaidan ya dawo tafarki na gaskiya ya samu tsira duniya da lahira amma idan aka ce albishir fa akwai wata riba wato duk wanda ya rike alqur'ani yana samun albishir amma ba kowa yi ba kowa ke samun albishir din nan ba sai Allah ya ce lil mu'minina ga masu imani Allah ka samu na cikin waɗanda suke cimma wannan bishara idan kana so ka san muminai tun ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana su Allah dai ya faɗa wato Alkur'ani yana dauke da shari'a kuma albishir ne ga masu imani shin kana cikin waɗannan masu imani wannan shine abin da ya kamata ka tambayi kanka suratun nisa'i wato shi alqur'ani ya fassara komi ya fassara duk wani abin da ya kawo da kansa kaga anan Allah madaukake ya ce albishir ne ga masu imani a suratun nisa'i ya bayyana su waye masu imani bushra lil mu'minin suratul nisa'i aya ta 136 Allah madaukake ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl ya ku wadanda suka yi imani ku gaskanta Allah ku gaskanta manzon manzonsa ku gaskanta littafin da aka saukar ga manzon Allah shine alqur'ani ku gaskanta littafin da aka saukar kafin zuwan manzon Allah idan ka gaskanta waɗannan abubuwa to kana hada imanin gaba daya don haka yasa a ƙarshen ayan Allah ya kirga rukunnan imani guda shida wa man yakfur billahi wanda yake Allah wa mala'ikatihi yake mala'ikunsa wa kutubihi yake littafansa wa rusulihi yake manzanninsa wal yawmil akhir yake ranar karshe faqad balla balalan ba'ida wannan ya bace bata mai nisa wannan ayar sai ta dauko arkanul imani gaba dayan su idan aka ce muminai suwaye muminai dubi aya ta 136 ta suratul nisa'i wadanda aka kirga din nan idan kana ciki kana cikin su wanda yake Allah yake mala'iku yake littafan da Allah ya saukar yake manzanni yake ranar karshe to wannan ce ne amma idan mutum ya yarda da su shiryayye ne in ka koma suratul baqara aya ta 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق walakin ولكن البر من آمن بالله wal الآخر والملائكة wal والنبيين wal kitabi في nabiyina nan ma Allah دا kirga wanda yayi imani da Allah wato ya gaskanta Allah imani shine ka gaskanta ka gaskanta cewa akwai Allah ka gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ka gaskanta cewa akwai mala'iku ka gaskanta littafan da Allah ya saukar ka gaskanta duk annabawa da aka ce Allah ya turo annabi Muhammad kace gaskiya ne Allah ne ya turo annabi Isa alaihi salam kace gaskiya ne wannan shine Allah ya haɗa su wanda shi ma ya shafi arkanul iman wanda Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kirga ayyuka na imani wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wasailin wa fir riqabi aka dawo aka ci gaba wa aqama salata wa ata zakata mutumin da ke tsaye da sallah yana bada zakka al mufuna bi ahdihim idza ahadu Allah ya ce wani wal mufuna bi ahdihim idza ahadu waɗanda suke cika alƙawari daga cika alƙawari shi ma ya shafi imani na fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's wanda Allah ya kirga su a ƙarshe sai ya ce ula'ika alladina sadaku wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu gaskiya idan sun ce mu muminai ne Allah ya ce kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah wannan ta alkur'ani kenan kuma in ka koma ga hadisan manzon Allah annabi ya bayyana mana suwaye muminai mun samu ta hadisin mala'ika jibril al-mashhur wannan hadisi na mala'ika jibril ya zo a sahihu muslim yana babu bayanin iman shine hadisi na takwas a farkon sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar wanda yake cewa haddasa ni abi babana ya karantar da ni shine umar bin khattab Allah ya kara musu yarda wanda ya ba da labarin zuwan mala'ika jibrilu majalisun manzon Allah kana hadisi ne mai tsawo mala'ika jibrilu a lokacin da ya zo majalisin annabi ya masa tambaya fa akhbirni anil iman daga cikin tambayoyin ce ya muhammad ka bani labarin imani menene imani a gaban habbai. wato Allah subhanahu ta'ala bai bar wani abu a rufe ba da aka ce ana magana akan imani Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya karantar da imani majalisi na hade, sai ga mala'ika ya shigo ya zauna gaban manzon Allah yana ma annabi tambaya ɗaya bayan ɗaya sahabbai suna jin amsa malami ke tambayan ɗalibi ɗalibi na ba da amsa sauran ɗalibai suna ji ana ɗaukan ilimi domin haka lokacin da mala'ika jibril ya tafi manzon Allah yake cewa haza jibrilu ayu allimukum dinakum jibrilu ne ya zo da hikimar yanda zai koyar da ku addinin musulunci Ta ya zo yana tambaya ga manzon Allah shi ne malamin annabi annabi sallallahu alaihi yana ba shi amsa ka bani labarin menene imani mala'ika annabi ya ce an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka gaskanta cewar akwai Allah ka yadda akwai Allah ka yadda akwai mala'iku baka ganin su amma tun da Allah ya ce akwai su kayanta gaskanta Allah kenan ka gaskanta littafan Allah ka gaskanta manzannin Allah ka gaskanta cewa akwai ranar ƙarshe ka gaskanta kaddara hukuncin Allah ne ka yadda akwai kaddara abinda Allah ya kaddara shi ke aukuwa mai daɗi ko mara daɗi duk abin da ya auku a duniya kaddara ce khairihi wa sharrihi da manzo Allah ya bada amsa sai malamin yace sadaqata ji mala'ika jibrilu ka faɗi gaskiya amma in ka dawo riwaya ta al'imamu bukari shi al'imamu bukari bai kawo labarin mala'ika jibrilu ta hadisun abdullahi bin umar ba al'imamu bukari ya kawo hadisun zuwan mala'ika jibrilu majalisun manzon Allah ta hadisun abu huraira don haka akwai bambanci tsakanin lafuzan amma dai tsarin hadisun guda ne shi al bukhari ya kawo shi a kitabul iman babu su'ali jibrilun nabiya shine hadisi na hamsin kuma ya kawo shi a kitabu tafsirin qur'an hadisi na 4777 hadisin abu huraira yace kana nabiyyu barizan yawman lin akwai ranar da annabi ya fito ya zauna wato ba kowace rana manzon Allah yake fitowa ya zauna jama'a su zo ɗaukan karatu gaban shi ba wata rana ya fito fa akahu jibril sai ga mala'ika jibril ya zo fa kala sai ce mal iman menene imani ya muhammad kala sai manzo Allah ya ce al imanu an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi kaga wannan baya hadisin abdullahi bin umar kai imani da Allah kai imani da mala'iku kai imani da littafin Allah kai imani da haduwa da Allah shine bi liqa'ihi wa rusulihi yi imani da manzannin Allah wa tu'mina bil ka yi imani za a tashi bayan an mutu amma in ka kowa hadisin Abdullahi bin Umar kalmar yadda ta zo tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir abinda yasa hadisin yafi shahara saboda al-Imam an-Nawawi ya zabi wannan riwaya ta al-Imam Muslim sai ya sa ta a cikin arba'una hadisi. to sai wannan littafin nasa ya samu karbuwa a duniya yana cikin littafin da duk duniya babu littafin da ya karbo irinsa arba'un hadis sai ya zama mutane suka saba da wancan riwaya ta abdullahi bin umar amma hadisin al-imam bukhari ya zo ne da riwayar abu huraira Allah ya kara musu yarda don haka al-imam bukhari sunan babin da yayi ma hadisin eh, eh, a karkashin babin da yayi ma hadisin al-imam bukhari da ya kawo hadisin abu huraira sai ya ce ja'ala zalika kullahu min imani ja'ala zalika imani ashe imani ba abu ɗaya ba bane waɗannan abubuwan da annabi ya kirga gaba ɗayan sune imani ka gaskanta Allah ka gaskanta mala'iku ka gaskanta littafai ka gaskanta manzanni ka gaskanta akwai ranar ƙarshe yau akhir lahira ka gaskanta kaddara mai daɗin santa mai daci in ka haɗa su duka to ka samu imani kaga idan Allah madaukake yana cewa alqur'ani albishir ne ga muminai to sai ka fara tunanin muminan ba imani ba abu ɗaya bane ga sunan da rassa ka haɗa su in ka haɗa su to ka tabbata wannan hadisin ya zo ta riwayar Anas bin Malik ba wai Abdullah bin Umar kaɗai kawo shi da Abu Hurairah ba Anas ya ruwaito shi haka yana riwaya ta al Bazar da kuma littafin al Bukhari da ake cewa halko a af'alil ibadi isnadin hadisin yana da kyau sannan akwai riwaya ta Abdullahi um, bin Abbas akwai riwaya ta Abu Amir al-Ash'ari waɗannan riwayoyi guda biyu suna al-Musnad wal Imam Ahmad su ma isnadin yana da kyau sannan akwai hadisin Jarir bin Abdullahi Bajali wanda shi ne kadai yake da rauni cikin labarai da aka samu na bakunci da mala'ika jibrilu ya kawo majalisun manzon Allah waɗannan sahabbai sun ba da labari abu huraira abdullahi bin umar anas bin malik abdullahi bin abbas abu amirin al'ash'ari waɗannan sahabbai duk hadisin da suka ba da labarin zuwa mala'ika jibrilu hadisin yana da kyau amma al'imamu muslim sai ya ɗauko hadisin abdullahi bin umar ya sa a sahih muslim al'imamu bukari sai ya ɗauko hadisin abu huraira ya sa a sahih bukari don ba lalle bane ya zama dukkan su sun yi ittifaki ta wajen takrijin hadisi da kowa yana da sharuɗan karban hadisin sa Allah ya musu rahama in ka dubi Fathul Bari mujallad na farko shafi na 121 Ibn Hajar yi magana akai Allah madaukaki a farkon wannan sura ya gaya mana alqur'ani yana zama shari'a yana dauke da shari'a Allah ka samu dace da wannan shari'a alqur'ani yana dauke da albishir in ji Allah subhanahu wa ta'ala albishir gawa sai Allah ya ce ga masu imani saboda haka yasa aikin imanin ba ɗaya ba ne waɗanda muka ƙirga ɗin nan kaga ayyuka ne da yawa wannan dalilin ya sa Allah ya kawo aya ta gaba ita ce aya ta uku ne ya ce wato imani yana da ayyuka da yawa Allah subhanahu wata'ala ya kirga waɗannan ayyuka a cikin alkur'ani ya kirga su a suratun nisa'i kamar yadda muka karanta ya kirga su a suratul baqara ayat 177 in ka bibi na suratul baqara ainan ma cikin ta Allah ya ce wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata yana kirga ayyuka na imani saboda haka daga cikin ayyuka na imani akwai tsaye da sallah alladina yuqimuna salata alqur'ani yana zama albishir ga waɗanda suke tsaye da sallah Allah ka samu iya tsaye da ka wa yu'tuna zakata waɗanda suke iya bada zakka idan akwai hakkin Allah a su suna kokarin fitarwa wa hum bil akhirati hum yuqinuna game da lahira Allah yake waɗannan suna da yaqini kaga dai yayi magana akan mu'minai ya kawo ayyuka na imani sai sake dauko wani rukuni na imani ya yi magana a kansa saboda muhimmancin imani da ranar lahira ya sake kawo shi wa bushira lil ai al da aka fada ya dauki arkanul imani eh, gabaɗayansu amma duk da haka sai Allah ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati yuqinun wadanda suke da yaqini game da lahira me ake nufi da yaqini ya kamata mu san menene yaqini kamar ibn al-usaymin a littafin sharh salihin a juz'i na farko shafin 356 yayi magana akan yaqini yana cikin malamai da suka yi fassarar yaqini fassara mai kyau yace al-yaqinu huwa quwwatul iman was sabat yaqini shine ba wai imani bane imanin yayi karfi shine yaqini kaga kenan babban imani ya zama imanin ya yi ƙarfi kuma ya tabbata ya kafu baya rawa domin akwai imanin da ya samu amma yana kaɗawa sai imani ya kafu kuma ya yi ƙarfi shi ake kira yaƙini to ita lahira imaninka da ita ba a son a samu wani imanin da ya gaza yaƙini dole ka tabbata imaninka game da lahira ya kai daraja ta yaqini ba ka shakka game da al'amarin Allah shine ibnu al-usaymin ce hatta ka annal insana ya Rabi ainihi ma akhbara Allah bihi rasuluhu min shiddati yaqinihi wato idan yaqinin ka yayi karfi idan annabi ya faɗi magana sai ka rika gani da idon ka zahirin abun kamar ya auku ne saboda karfin imani da annabi ya faɗa kayata da Allah ya faɗa ka ɗauka ta yadda yaƙini kenan wanda imani ya zama mai ƙarfi ya kafu babu shakka ba ka kokonto game da al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah to don haka in ka ji Allah ya ce suna imani sai ya ce suna yaƙini ya kamata ka bambanta aiko ai da kalma ɗaya ce da Allah bai bambanta ba Allah ya ce alƙur'ani albishir ne ga masu imani ai mun riga mun san arkanul imani wato amma duk da haka sai Allah ya ce alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqin kaga an kara kan imani na baya game da lahira ya zama suna da yaqini wato karka yadda a samu shakka game da lahira a zuciyarka shine sai Ibn al-usaymin yace fal yaqinu huwa sabatun wa imanun laisa ma'ahu shakkun bi wajhin min alwujuhi wato yaqini shine tabbatar imani a zuciya wanda babu alamar shakka ta kowace fuska a wannan zuciya alamar shakkan ma a zuciyar babu so ba bai kamata a samu shakkar lahira a zuciyar mumini ba bai kamata ba saboda abinda ake nema wurinka shine zuciyarka ta yarda akwai lahira yardan na yaƙini kar ma kai wani kai tsammanin ana neman imanin na ɗan yarda sama-sama no dole imanin ya kafu a zuciyarka fayaral ga'iba allazi akhbara Allah ta'ala anhu rasulahu abinda Allah ya ce ma annabi zai zo kaga bai riga ya zo ba amma kai mumini sai ka ringa ganin abin ka annahu hadirun bayna yadayhi kamar abin ya zo gaban kai to idan alkur'ani ya ce za a yi tashin kiyama idan ana ma bayani idan akwai yaƙini a zuciyarka za ka rika kallon abin kamar kana ganin majiki ne da idanunka saboda ba ka ma shakka wannan abin zai auku yadda Allah ya ba da labari don haka idan ana maganar yaƙini ibn al-usaymin yace ce wa huwa a'la darajatil iman idan ana maganar martabobi na imani aka ce martabar imaninka ta kai yaƙini to ka kai makura ba kuma abin da ake nema zuciyarka face ka tabbata akan wannan yaƙini har zuwa mutuwarka shikenan kana cikin waliyan Allah Allah ka samu dace haka nan ibn eh, ibn taymiya a majmu'u fatawa a mujallar na uku shafi na 327 yace amma yaqin abinda ake ce mai yaqini fa huwa tuma'aninatul qalbi shine zuciya ta samu nutsuwa idan zuciya ta nutsu wastiqrarul ilmi fihi ilimin da Alƙur'ani ya karantar da sunnar manzon Allah wannan ilimin ya tabbata a zuciyar mutum baya kaduwa idan ka ji an ce Allah ya ce a zuciyarka daidai ya tabbata manzon Allah ya faɗa a zuciyarka abin ya tabbata wa huwa ma'ana ma yaquluna ma'un yaqanun idza istaqarra anil haraka saboda kai sai ba da misali da larabci da larabci idan aka ce ma'un yakan to ruwan ya tsaya bai kadawa bai motsi kamar a sa ruwa a kwano a aji ruwan da yana kadawa har yanzu ya zama baya motsi to daidai wannan lokacin sai a ce ma'un kanun yanzu ruwa ya nasu ruwan baya kadawa kaga babu iskar da take motsa wannan ruwa to saboda haka ake misalin imani a zuciyar mutum wa diddul yaqin ar-rayb saboda ka in kana so ka gane matsayin yakini ka nemi akasin shi me akasin yaƙini shakka shakka a zuciya ita ce ake nufi da arraibu wanda alkur'ani ya yi ta magana a kanta wa huwa nau'un min alharakati wal ibtirabi abinda ya bambanta zukata waɗanda Allah ya kira su suna da nutsuwa da zukata da aka ce akwai shakka wato kamar wannan zuciya na mumini imani ya tabbata a ciki ilimi ya zauna ciki baya motsi ya samu nutsuwa daram da kam amma wancan zuciya da aka ce akwai shakka sai zama imanin kaduwa yake ilimin kaduwa yake Allah ka tare mu saboda haka yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin imani da yaƙini me ya bambanta su na'am yaƙini shi ma imani ne amma ya kasance imani ya kai makura ta inda imani ya tabbata a zuciya baya kadawa eh, me yake iya sa zukatanmu me yake iya sa mu kai ma wannan daraja ba ma imani ba mu cimma martaba ta yaqini ibn taymiya yace akwai abubuwa guda uku amma kaifa yahsulu al-yaqin fa bi salasati ashiya' in kana son ka kai daraja ta yaƙini akwai abubuwa guda uku na ɗaya ta dabburin ƙur'ani ka riƙa la'akari da maganar da ke cikin alƙur'ani lokaci-lokaci ka ɗau alƙur'ani ka buɗe kana karantawa ba kuma ba wai karatu kawai ba ka yi ƙoƙarin saƙon nan ya riƙa isa gare ka saboda matuƙar kana karanta alƙur'ani saƙon nan yana isa zuciyarka to Allah yana ƙara tabbatar da imani ne a zuciyarka to alkur'ani yana cikin hanyoyi na samun yaƙini na biyu tadabburul ayatin lati yahudisu Allahu fil anfusi wal afaki haka nan kurum wani lokaci ka tashi ka je bayan gari ka kalli halittun Allah wanda wannan sunnar manzon Allah ce annabi yakan fita ya hau tsauni yana kallon halittun Allah yana kallon abubuwan mamaki manzon Allah idan dare yayi yakan tashi ya fita tsakar gida ya daga ido ya kalli sararin samaniya ya ringa kallon halittun Allah wato kallon halittar Allah yana ƙara maka yaƙini a zuciyarka saboda ka duk sa'ilin da mutum yake tadabburi na ayatullah khalqullah imma fil anfusi aw fil afaki kai kanka ma ka zauna ka yi tunani akan halittarka wannan ma tadabburi ne ka dubi yanda Allah ya tsara halittarka ka dubi yadda ya baka kyautar idanu da kunnuwa ka dubi ka yi dinga tunani a kai. tunanin halittar Allah ɗin kurum yana sa mutum ya samu yaki wanda ita ce hanya ta biyu hanya ta uku fa al'amalu bi mujibil ilmi kafin ka samu yaƙini sai yi aiki da duk abin da Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah ya faɗa waɗannan hanyoyi guda uku da ka bi su an gama Allah ka samu iya tadabburin alqur'ani la'akari da halittar Allah sannan kokarin aiki da karantarwan Allah da manzon shi domin ba wai kaji kawai ba kaji ka dauka kai aiki da shi an ce ayi kaza to kar magana ta wuce kunnan ka yi kokari ka nuna kaga cewar kana cikin waɗanda suka yi wannan aikin duk mutumin da ya yi matakai guda uku din nan ibn taymiya yace an gama insha Allah yaqini zai shiga zuciyarka Allah ka samu cin masa to sai Allah ya yi magana yace ya بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون إن lalle waɗanda ba sa gaskanta lahira kaga an yi maganar imani gaba ɗayansa Allah ya sake dawo da maganar ranar lahira kaga maganar da Allah yake so ya ja hankalinmu akan ta kenan an riga an sani yawmul iman bil yawmil akhir yana cikin arkanul iman Allah ya faɗi shi a baya amma in ka lura daga aya ta uku sai Allah ya dawo magana akan lahira lahira lahira ashe daga arkanul iman din nan ga rukunin da ake so a yi magana akan sa shine rukunin lahira Allah ya ce waɗanda ba su yarda da lahiran nan ba waɗanda ba su gaskanta lahira ba wani irin gaskantawa mun riga mun yi magana Allah ya kawo ka'idata wa hum bil akhirati hum yuqinun yaqini ake so so duk wanda bai yarda da lahira ba sai Allah madaukake ya ce zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukansu fa hum ya'mahun su suna cikin dimuwa ne Allah ka tsare wato in Allah ya faɗi magana ka lura da wannan magana me ake nufi da ɗimuwa ya taraddaduna fi a'malihim alqabiha mutahayyirina fi hayatihim ila mamatihim wato idan Allah ya ce suna cikin ɗimuwa, wannan kalmar ta zo sau uku a Qur'ani Allah ya magana a kanta a suratul baqara aya ta 15 a farkon suratul baqara Allah ya yi magana a kanta a suratul a'raf aya ta shida. idan mutum bai yarda da lahira ba Allah ya ce to rayuwarsa a ɗimuwa yake yi kuma wallahi gaskiya ne ya akai na'am saboda ba za ka taba samun amsa ba har ka mutu akwai abubuwa da yawa ba za ka samu amsarsu ba sai ka yadda akwai lahira in baka yadda akwai lahira ba baka yadda ba kai ka ɗauka duniya kawai ita ce sai Allah ya ce to rayuwarka za ka yi ne cikin ɗimuwa za ka yi duk ilimin da ka samu akwai amsar da ba za ka same ta ba har ka mutu duk matsayin da ka samu akwai tunanin da ba za ka samu gamsuwa a kan shi ba har ka mutu sai ka yadda akwai lahira in ka yadda akwai lahira to za ka samu amsa wanda ya yadda akwai lahira zai samu amsa wanda bai yadda akwai lahira ba to rayuwarsa cikin dimuwa ne kuma shi yasa ka ga kafirai in ka dubi duniya gaba ɗayanta wanda yanzu da yake ma akwai sauki wajen bincike akwai sauki wajen bincike saboda intanet ka bincika waɗanda ƙasashe ne aka fi kashe kai mutum ya kashe kansa za ka ga ƙasashen kafirai za ka ga ƙasashen na kafirai ne sannan in ka bincika daga cikin kafiran ma waɗanda kafirai ne suka fi kashe kawunansu za ka ga waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba ne ba su ma yadda akwai lahira ba wato kasan hatta kirista ba yahudi ya yadda akwai lahira ko? illa dai yardar tashi ta dan bambanta da yardar musulmai to amma akwai kafirin da shi bai dama akwai lahira ba kwata-kwata to shi wannan da ya shiga damuwa sai je kan shi saboda bai da amsa ya shiga kunci na rayuwa kuma akwai abubuwa da dama waɗanda ba za ka gamsu da su ba sai ka yadda akwai lahira don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace zayyana lahum a'malahum zaka ga mun kawata musu ayyukansu wato kawata ayyuka anan shine idan mutum bai yadda akwai lahira ba to zama yake ci duniya sosai dan ya san in ya mutu ba inda za a je don haka zaka ga an kawata mar aiki zaka ga bautan duniyar yake ba dare ba rana duniyar dai yake bauta saboda shi a tunaninsa in bai more ta bai mutu an gaba ka dubi rayuwar turawa mana waɗanda ba su yadda da lahira ba za ka ga iya ƙoƙarinsu ya za su yi su mori rayuwar shine ma'anar zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukansu suna sha'awar rayuwa saboda ba su yadda akwai lahira ba amma a hakan ma alayin Allah ya ce ah, fahim ya na a cikin ɗimuwa suke babu yaƙini game da tare da rayuwarsu sai Allah ya ce mene أولئك الذين لهم سوء العذاب waɗanda ba su yadda akwai lahira ba su ne waɗanda suke da mummunar azaba Allah ka tsare mu wa hum fil akhirati humul kuma su ɗin ma su ne waɗanda a lahira mafi hasara saboda dama ba su yarda da ita ba wanda bai yarda da ita ba kaga bai mata tanadi ba in an tashi a lahira ya fi kowa asara eh, waɗannan ayoyin suke tabbatar mana Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya faɗa yana sanya fa'ida a cikinsa kamar yadda ya fara wannan sura da bayani yana cewa alƙur'ani cikinsa akwai shirya alƙur'ani cikinsa akwai albishir ga masu imani Allah ka samu cikinsu wato duk abin da Allah ta wa ta'ala ya shar'anta akwai fa'idarsa yana da fa'ida don haka tun zamanin salaf malamai sun yi ta ƙoƙari su kirga mana fa'idodi da suke cikin arkanul imani gaba ɗayansu kowane rukuni na imani akwai fa'idar da ake samu kowane rukuni da aka ce ka yarda akwai lahira yardar da za ka yi akwai lahira akwai fa'idarta akwai fa'ida wanda bai yadda da wannan ba ba zai samu fa'idar ba akwai ibn al ya yayi kokarin bayanin wasu daga cikin fa'idojin a littafin sharhul usul salasa shafi na 98 haka ma a sharhu riyadus salihin mujallar na farko shafi na 356 yana cewa hazal yaqinu yuthmiru samaratin jalila idan imaninka ya kai yaƙini. ya yi ƙarfi a zuciya to za ka ci riba za ka ci akwai fa'idoji da yawa ya ƙirga su daga cikin fa'idojin da kake samu akwai tawakkali ga Allah ta baraka saboda wanda imaninsa bai yi ƙarfi ba ba zai tawakkali ba amma idan imani ya yi ƙarfi za ka ga mutum tawakkalinsa ya yi ƙarfi wa tawakkulu ala i'timadil insani ala rabbihi azza wa jal fi zahiri wa batini za ka ga ka yadda da maganar Allah zahiri da batini fi jambil manafi wa daf'il madar zaka ga hankalinka yafi yadda da Allah tabaaraka wata'ala akan akan kowa don haka idan Allah ya faɗi magana zaka ga zuciyarka tana nutsuwa da shi alamar yaqini zaka ga zuciyarka na nutsuwa da alqur'ani zuciyarka tana nutsuwa da sunnar manzon Allah to malamai sun kirga fa'idoji da muke samu game da yarda da cewar akwai lahira imani da lahira yana da fa'idoji waɗanda za mu kirga kamar guda bakwai fa'ida ta farko ka yadda akwai lahira yana sa ka dage ka ƙara aiki domin haka yasa kafirai ba su yadda akwai lahira ba Allah ya ce zayyana lahum a'malahum sai muka kawata mutu rayuwar duniya sai zama ƙoƙarinsu su ya za a yi su samu duniya don musu yadda akwai lahira ba amma kai da kai da akwai lahira alamar farko na riba da kaci fa'idar da ka samu ka dage ka kara aiki domin tun da ka da akwai lahira kullum kana hange mai na adana mai na ajiye a lahira don in na je in samu ajiyata su kaga riba ce ko ashe ka yadda akwai lahira akwai riba riba na farko yana sawa aljaddu wal ijtihadu fil amal wal ibada mutum zai dage wajen aiki zai dage wajen ibada saboda in an tashi a lahira ya ga ladansa yana da yawa wanda kaga a cikin suratul shura aya ta 20 Allah yake man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib akwai hadisin abdullahi bin masud wanda mun karanta shi a baya Ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ja'ala al-humum hamman wahidan hamma akhiratihi manzo Allah yace idan musulmi ya hada damuwar duniya kaf sai ya mai da ita na lahira ya za a yi kamar da damuwar ka ta duniya gaba ɗaya ta koma ta lahira wato duk inda damuwar duniya ta zo maka sai ka ɗauka ba damuwa ba ce shirme ne amma abin da ke damun damunka lahiranka mutum da ɗaya ne ke da wannan siffa ta zuciya damuwa ga rayuwarka ita ce lahira duk abin da ya shafi duniya ba ka sashi ba ka ɗauke shi komi ba annabi ya ce idan aka wayi gari damuwarka lahira ce ba duniya ba kafahu Allah Muhammadu ya fi Allah sai ya ɗauke damuwar duniya in ji Allah sai Allah ya dauke damuwar duniya baka ma waiwaya ba sai kaga an biya ma bukata ko roka baka yi ba an gama da wannan tunda damuwar ka lahira ce sai Allah ya ce to duniyar na dauke in kana ji ana cewa wasu na bin duniya tana gudu wasu kuma suna gudu duniya tana bin su waɗanda duniya take bin su su ne waɗannan da manzon Allah ya gaya mana ya za a yi duniya ta zo tana binka ba kai kake binta ba kame da lahira ita ce damuwa ka kurum in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran ka mai da lahira ita ce damuwa ka to Allah sai dauke duniyar wa man tasha'abat bihi al fi ahwali dunya manzon Allah ya ce amma idan ka ga mutum damuwa ta mamaye shi kuma duk inda aka kirga damuwar ta duniya ce lam yubali Allahu fi ayyi ha halaka shi Allah bai damuwa ta ina wannan ya halaka Allah bai damu da shi ba kamar halakakke ne hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 257 wato yarda da lahira yana sa a dage wajen aiki idan aka dage wajen aiki kaga an ci riba saboda ka imani da lahira yana da fa'ida fa'ida ta biyu ka yadda akwai lahira yana sa ka yi haƙuri ai idan ka ga mutum ya ƙi hakuri an cuce shi dama bai da akwai lahira ba ci kai anya tunda wanda zai dauki ya rama abinsa da kanshi to amma wanda ya yadda akwai lahira magana ta kare shi yasa Allah madaukaki yake gaya ma yan wuta Allah ka saba ma cikin su a suratul mu'minun ɗari da 109 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وإن إني جزيتهم اليوم بما صبروا Allah yana gaya ma ‘yan wuta ya ce, To, waɗancan mutanen da a duniya kuke musu dariya saboda an cuce su sun ƙi su rama, to yau na saka musu akan wannan hakurin, annahum humul fa'izuna a yau lahira su suka fi kowa riba idan ka yadda akwai lahira don mutum ya cuce ka ganin sa kake wawa ne kawai ka yadda akwai lahira akwai ranar da zai biya ka ya zo ya maka sata ko kyale shi ya damfare ka kyale shi ka kalle shi kai dariya ai akwai ranar da zai dawo da kansa ya baka kudin a ranar da ladan ne kuma ya fi daraja ga ɗan adam so shi mumini yarda da lahira yana rage masa raɗaɗi na zalunci da aka mai na musibar duniya wato idan musiba ta same ka kakan yi haƙuri dalilin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin suhaibu Suhaibun rumi hadisin al muslim yana babul mu'min amurhu kulluhu khairun manzo Allah yana siffanta rayuwar mumini yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun abin mamaki ya tabbata game da mumini al'amarin mumini manzo Allah yake shi mumini al'amarinsa gaba ɗayansa alkhairi ne sai annabi ya mana togiya ya yi gargadi kafin ya karasa maganar ya ce wa laisa zalika li ahadin illal mu'min ba mai cimma wannan sai mumini shi kadai kaga kenan ya kamata ka dage kaga ka cimma wannan siffa ba mai cimma wannan siffa sai mumini sai manzo Allah ya fassara yace in asabahu sarra'u shakara in dadi ya samu mumini sai mumini ya ce Allah na gode godiyar da yayi ma Allah fa kana khairan lahu sai ta zama dadin alkhairi alkhairi aka bashi sai yayi godiya da ya gode sai ya ƙara samun alkhairi la in shakartum azidannakum da ka gode ma Allah sai Allah ya kara in ka sake godewa ya kara har ka mutu shi Allah kullum yana ba ma mai godiya gare shi shine manzo Allah yake kaga an bashi ya gode da ya gode ya zama alheri wa in asabathu barra'u sabara in cuta ta same shi sai hakuri dan ya san akwai lahira fa kana khairan lahu hakurin da yayi sai zama alheri gare shi so akwai riba ga wanda ya yarda akwai lahira riba ta biyu ita ce hakuri akan musibu zaka ga ko ta kwatanta rayuwar yan adam wanda ya yadda akwai lahira zaka ga yafi daurewa yafi hakuri akan wanda bai yadda akwai lahira ba wanda bai yadda akwai lahira ba da damuwa ta sami shi zai kashe kanta. amma kai da ka yadda akwai lahira duk inda musiba ta zo maka kana sanin cewa in ma musiban nan ta tabbata gare ka to ƙarin martaba ce za ka samu a ranar tashin kyawa sai kai ta haƙuri don wancan ladan ya yawa so rayuwar mumini kasancewar ya yadda akwai lahira akwai fa'ida da yake samu na uku yana sa ka ƙara tsoron Allah idan ka yarda akwai lahira wannan yardan gaskanta cewa akwai lahira yana sa mutum ya ƙara tsoron Allah saboda eh ka yarda akwai lahira ka san kuwa baka san yadda za ka samu kanka gaban Allah ba saboda ka kullun tsoron Allah kake abinda ka aikata din shin yayi kyau kuwa a suratun nazi'ati fa amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya jahima wa amma man kaga kaji tsoron akwai ranar da zaka tsaya a gaban Allah ranar lahira kenan da kaji tsoron zaka tsaya a gaban Allah Allah sai ce wa nahannafta anil hawa ashe a dalilin tsoron lahira yana sa mutum ya hana ransa ya bi son zuciya shine sai Allah yake fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makoma gare shi ribar ka yadda da lahira ta hudu ita ce tana sa ka gane duniya banza ce duk wanda ya yadda akwai lahira in dai ya yadda akwai lahira bai daukan duniya ko bi duniya ba komai bace shi ake nufi da az-zuhdu fi dunya akwai hadisin al-mustawrid al-mustawrid bin shaddad al-fihri wani sahabi manzon Allah wannan hadisin shi kadai ya rawaito shi amma hadisin ya inganta yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantse muku da Allah mad duniya fil akhirati ba a kwatanta duniya ni'imar duniya dadin duniya da dadin lahira illa face misalin da zan ba ku wanda Allah ya ce mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi wa ashara bis sababati fil yammi manzo Allah yace kamar da ku ya dauki yatsan nan manuniya ya tsoma a kogi inji annabi ka ciro yatsar da ruwan da ke jikin ka da ragowar ruwan tekun wanne ya yawa to haka ni'imar duniya take yanzu a kwatanta da lahira so ba kwatancen ma ba zai yiwu ba in ji Allah to idan ku har ka yarda a lahira akwai irin wannan ni'ima kaga fa duk ni'imar da muke cikin ta a nan duniya manzo Allah ya kwatanta ta da yatsa ka dauki yatsa ka ka sanya a kogi filyammi ka ciro yatsar ruwan da ke jikin yatsar ka fal yanzur bi matarji ruwan da yake jikin yatsar ka za a kwatanta yawansa da ragowar ruwan da yake teku ko wannan kogi kaga bai kwatantuwa shi da manzo sai da annabi ya rantsa ya faɗi wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu fada'id duniya wa bayanin hashir mai kiyama Shi ne hadisi na 2858 ka shekaga in dai ka yarda da lahira akwai wata riba ribar ita ce ribar yarda da lahira yana rage maka kwadayin duniya duk sa'ilin da ka nema baka samu ba sai ka ji wannan ma karasa rasa ga wancan mai yawa bari mu dage kowancan zai samu so sai kaga rayuwar musulmi tana cikin ni'ima wannan shi yasa kaga rayuwar arewa ta yi daɗi a da saboda imani da Allah da ranar ƙarshe so tun haka zaka ga dan arewa zai iya haƙuri da ƙaramin abin da ya samu <clears throat> zai yankan farci ya samu abin da zai ce gode ma Allah ya yi tallan goro ya samu abin da zai ce gode ma Allah ya yi shushaina ya samu abin da zai ce gode ma Allah wato saboda wannan fata na cewar akwai ni'ima a lahira wanda ko da baka samu duniya ba wancan na lahira shi ake hari to tunanin lahiran yana sa duniya ta yi daɗi yana sa ƙasar ta zauna lafiya ai abin da ya sa kaga arewa take neman ta lalace wannan imani da lahiran shi ya ƙara rauni ya ƙara rauni saboda haka shi musulmi yana ganin anya kuma akwai lahiran anya to kaga duk da zaran kayi shakkan lahira to magana ta kare farkon maganar mu Allah yana magana akan ita lahira fa yaqini ake nema duk wanda yake da imani sama sama ba a magana akan shi to don haka akwai riba ta wannan sannan riba ta biyar game da imani da lahira malamai suka ce yana sa ka rage buri yana sa mutum ya rage buri saboda ya san akwai lahira wato waɗannan fa'idojin su suka sa rayuwa ta musulmi ta bambanta da rayuwar kafiri saboda waɗannan su suke ta tasiri a rayuwar mumini sai ka ga jama'ar muminai al'amarinsu ya zama abin sha'awa rayuwa ta kafirai kuma banci. waɗannan fa'idojin da ake samu ƙarƙashin karantarwar alƙur'ani da kuma hadisun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a suratul hijir aya ta uku farkon sura Allah maɗaukaki ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ka kyale su su ci su ji daɗi buri ya shagaltar da su nan gaba za su sani Allah ka saba mu gani wanda ke nuna cewar buri yana da haɗari tunda aya guda ce Allah yake gargaɗin mu game da ita Allah yace ce ma annabi kyale su su yi ta cin daɗi suna ji suna more rayuwa buri ya shagaltar da su har dai rayuwar ta kare mutum bai gane ba akwai hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafu ma akhafu ala ummati abinda nafi jin tsoron sa ga al'umma ta alhawa wa tul al'amal da son rai da dogon buri inji manzon Allah son rai da dogon buri waɗannan idan sun bayyana a cikin musulmai to halaka ta zo yana cikin abinda annabi ya hanga in dai aka same su ga al'umma su to bala'i za ta shigo kuma kaga bala'in ya zo aiko saboda a yanzu muna fama da son rai na shugabanni muna fama da dogon buri na mutane wanda a dalilinsa rayuwa ta yin daɗi abubuwa guda biyun da manzo Allah ya faɗa ya ce ammal hawa fa yasuddu anil haqqi idan mutum aka waye gari ya koma bin son rai to son ran nan yana hana ka bin gaskiya da zaran mutum ya ji son rai to zai rabu da gaskiya yasa ake cewa son rai bacin rai wa amma qulul amal manzo Allah yace shi kuma tsawon buri fa fayuntil akhirah yana sa kaman ta lahira da zaran mutum ya sanya buri a gabansa to sai tura lahira gefe hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1781 akwai hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah ya ce iktarabatis sa'atu sa'ar ƙarshen duniya dai ta matso wala yazdadun nasu ala duniya illa hirsa amma ba abinda mutane suke ƙara wa duniya face kwaɗayi lahirar na matsowa jama'a na ƙara kwaɗayin duniya wala yazdaduna min Allah illa bu'da kuma ba sa ƙara wani abu ga Allah face daɗin nisantarsa saboda ita duniya da zaran kayi burinta kana daɗa nisa ne da Allah kaga manzon Allah yana faɗaitar da mu mu kyamaci dogon buri saboda lahira in dai mutum yana so ya tsira a lahira to dole sai ya raba kansa da buri abinda manzon Allah ya faɗa kenan tulul amal fayumsil akhirah dogon buri yana sa a manta lahira hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na goma. Allah tabaaraka wa ta'ala ya karantar da mu abinda zai sa mu rika watsi da al'amarin buri a ƙarshen suratul hashir ya ayyuhal ladzina amanu ta wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin in ji Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah kowane rai ya rika duba mai ya gabatar don gobe wane ne gobe lahira ko in ji Allah mu duka kiyaye Allah mu rika lissafi in dare yayi ka zo kwanciya yadda kake lissafin yau an samu kaza an rasa kaza to kai tunanin inda za ka mutu a daren anya tanadin da kai ya ishe ka ka rika duba abin da ka gabatar ma kanka a kiyama Allah ya sake maimaita kalmar wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun sai yace wala takunu kallazina nasullah kar ku zama kamar masu manta Allah waɗanda sun manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya sa suka manta suka yi watsi da kawunansu domin idan ka yi watsi da al'amarin Allah to sai Allah ya sa ka yi watsi da al'amarin ka kai kanka Allah ya ce ulaika humul waɗannan su ne fasikai manzon Allah ya tsawatar ma al'ummarsa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya katse buri ga sahabbai baya barinsu su face ko da yaushe nasiha ake musu game da tanadin makoma hatta sallah in mutum zai akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni wa aujiz ka koya min addini ka gaya min kadan takaitacce sai Annabi ya ce idza kunta fi Ka in ka tsaya za ka yi sallah fa salli salata muwaddi'in in ka tsaya za ka yi sallah to sallar da za ka yi kai tunanin ita ce na ƙarshe sallar mai ban kwana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga hatta sallar da zamu idan ka tsaya sallah ka daina tunanin wata sallar za ta zo ka rika tunanin daga wannan sallar fa sai mutuwa abinda manzo Allah yake kwadaitar da mu kenan don haka in ka dubi wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa sahihul bukhari akwai babi da al-imam bukhari yayi babun fil amali wa tulihi babi game da buri da tsawaita shi hadisi na 6417 hadisin abdullahi bin mas'ud uh, abdullahi bin mas'ud ya bada labari ana zaune ne a majalisi da manzon Allah khattan nabiyyu khattan murabba'an sai sahabbai suka ga manzon Allah ya dauki tsinke ya zana kusurwa hudu ka zana box zane mai kusurwa hudu manzon Allah ya zana sahabbai suka marmatso ana kallo ba saba ganin manzon Allah zai karantar da alkalami ba saboda saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwansa da baki ne annabiyul ummi amma a wannan ranar da manzon Allah zai ja hankalin mutane game da son rai da buri sai ba su misali a rubuce ya zana zane mai kusurwa guda hudu wa khatta khaffan fil wasat kharijan minhu a tsakiyar wannan akwatin sai manzon Allah ya zana wasu wani zane wato wanda ya fito ya ratsa shi ya ratsa wannan akwatin gaba ɗayan وخط خططا تجارا الى هذا الذي في الوسط wannan zane da aka ratsa akwatin da shi sai manzon Allah ya bi jikinsa kuma ya dinga zane kanana kanana a jikin shi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara abu kai kace manzon Allah dama ya shiga makaranta gashi na afili ya rubuta ya tsara da kazo kaga misali afili ya zana akwati ya zana zane guda da ya raba akwatin ya a akwatin sannan sai ya bi wannan zane na tsakiyan ya dinga binsa da ƙanana ƙananan zanuka a jikinsa ila hadal ladhi fil waqf yani min janibihi ladhi fil waqf ta gefe gefe yana zane ƙananan zane bayan annabi ya gama sai manzon Allah ya ce hadal insanu ga dan adam kenan a zanen manzon Allah yake ba mu sahabbai misali wa hada ajaluhu kuma ga ajalinsa muhitun bihi wannan ajalin ya kewaye shi wato manzo Allah yana nufin shi dan adam kamar yana cikin wannan akwatin yana cikin wannan akwatin dan haka ba inda zaka bi dole sai mutuwa ta same ka saboda dole sai ka iso karshe kad ahata bihi ya riga ya kewaye shi ajalinsa wa hadha alladhi huwa kharijun amma kun ga zane daya da nayi wanda ya ratsa akwatin ya fita waje sai manzo Allah yake burin dan adam kenan ga iyakar rayuwar dan adam din fa daidai akwatin nan amma ka duba burin sai da ya ratsa akwatin ya fita can ya yi nisa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadhihi al-khutat as arab kun ga waɗannan zanuka da nayi kanana a gefen wannan dogon zanan sai manzo Allah ya ce to ajali ne suna nan hanyoyin su ratata ga dai kana da buri dogo amma kuma ga hanyoyin ajali nan da fa in akhfa'ahu hadha na hashahu haza maza Allah ya ce in wannan ajalin ya tsallake shi wancan na shi kaga kenan in ka dubi rayuwar mutane idan kana ganin baka kamu da ciwo ba ai zaka shiga mota ko ana tafiya baka ganin an yi accident wani ya mutu wato ta duk inda ka bi a duniya sai ka mutu in ji manzon Allah duk yanda kai sai ka mutu amma ga burinka ya wuce rayuwar da aka baka ibn hajar ya yi magana a kan wannan misali da manzan Allah ya yi a cikin fathul bari mujallar na goma shaɗin shafin 242 ya ce almurad bil a'arab wato shi ɗan adam ga misalinsa da annabi da wannan akwati sannan ga buri annabi ya ba misali da shi wannan shine zanen da aka ratsa akwatin da shi to sannan ga kuma ajali suna gefen wannan zane dama da hagu al'afatul ariba lahu fa in salima min haza lam yaslam min haza in ka tsira daga wancan ajalin ba za ka tsira daga wannan ba wa in salima min aljami idan ma ka tsira daga duka saboda ka samu shekara 70 80 a ran da rai malaria ka tsallake ta rigingimun addini ka tsallake su hari na barayi ka tsallake to amma ana je tafiya shekarun kuma na karuwa ko an kai tamanin to yawan shekarun kansa shi ma ajali ne kanka kama zauna lafiya ba bala'i a rayuwarka lam tusifu afatun min maradin ibnu hajar yake ko ciwo bai same ka ba au faqdi malin au ghairi zalika baka taba asarar dukiya ba barayi bus taba harin ka ba manzo Allah yake ta ajalu ajali sai ya zo maka ajali shi kansa domin rayuwar ta zo karshe jikin naka Allah ya sa masa expiry date duk inda kai jikinsa ya kare to duk dabarar da dan adam zai ya mutu shine abinda manzon Allah ke faɗa wato anan abinda annabi yake karantar da mu fala mafarra min al-maut babu dan adam da ya isa ya mutuwa sai dai mu mata shiri to ba abin da ke sa ka yi ma mutuwa shiri sai yarda da cewar akwai lahira sannan fa'ida ta shida wato abin da ka nema karasa, idan ka nemi abu karasa tunanin akwai lahira sai ka ji ai da sauki idan azalimi ya cuce ka shi ne tasliya lil kamar raira shi ne. Allah ya faɗa a suratu Ibrahim aya ta 43 wala tahsabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar azzalimai sun cuce ka tunanin akwai lahira sai ka ji radadin akwai sauki barawo ya cuce ka sai ka ji akwai sauki domin akwai ranar hisabi ba shi kenan ba za mu sake haduwa za ka dawo min da hakina akwai misali na hadisin jabir wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina kasan tun ana makka musulmai sun yi hijira zuwa habasha to ba su dawo ba sai da annabi ya hijira ya bar makka ya dawo madina da manzon Allah ya koma Madina labari ya isa Habasha rayuwa ta yi daɗi yanzu hankalin musulmai ya kwanta sun samu ƴan uwa an karbe su ba kamar rayuwar yadda take a Makka ba to sai mutanen da ke hijira a Habasha suka ringa dawowa daga Habasha suna zuwa Madina suna zuwa suna haduwa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir yana cikin musulman Madina yace lokacin da muhajiratul bahar mutanen da suka hijira zuwa habasha suka dawo sai mazo Allah ya ce musu ala tuhaddisuni bi ajibi ma ra'aytum bi abdul habasha ba za ku ban labari mafi ban mamaki mafi ban sha'awar abinda kuka gani a habasha ba wato annabi yana so ya ji ko sun suna da wani labari mai ban sha'awa game da mutanen habasha fa qala fityatun minhum sai wasu matasa suka ce bala za mu baka labari ya rasulullah baina nahnu julusun marrat bina ajuzun a ajaiz rahabinihim akwai lokacin da muna zazzaune sai ga wata tsohuwa tana cikin tsofi waɗanda suka killace rayuwansu su da ake kira ruhbaniyawa don mutanen habasha kiristoci ne kasan kuma kiristoci suna da wannan al'ada za ka ga mutum ya killace ransa wato saboda haka shi a cikin ibada yake to ita wannan tsohuwa ta zo za ta wuce ta hamilu ala ya qullatun min ma'i ta dauko tuluruwa a kanta mun kuma sahabban manzon Allah muna zazzaune lokacin suna habasha Famar, bi fatan minhum sai ga wani saurayi ya zo wucewa ya ihda yadayhi katifai katifaiha ta ɗan wuce ta bayanta sai wannan saurayin ya sa hannuwansa sai ya hankada ta ya hankada ta tsakanin kafadunta ita wannan tsohuwar fakarrat ala rukbatayha yana hankada ta sai ta fadi kan guyoyinta fankasarat qullatuha sai tulun ya fado sai ya tarwatse, ya fashi ruwa ya zube falamma irtafa'at lokacin da ta dago kanta iltafat ilayhi iltafatat ilayhi ta ta kalli wannan saurayi sai ta ce masa saufa ta'lamu ya gadar ya kai mace amana akwai ranar da za ka sani ba yau ba ne in ji wannan tsohuwar ta ce iza wa ba allahul kursiyu iza wa ba allahul kursiya idan allah ya saukar da kujeran mulki waje ma'al'awwalina wal'afirina idan allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe wata kallamatil aidi wal arjulu idan hannuwan mutane suka dinga ba da shaida da kafafunsu bima kanu abin abinda suka aikata a duniya fa sawfa ta'lamu a ranan ne zaka sani ya kai yaro kaifa amri wa amruka ku gadan yaya al'amari na da kai zai kasance a wajen shi Allah a gobe kaga tana nuna cewa eh yanzu ka cuce ni kana da karfi amma karka dauka iyakansa kenan akwai ranar da za mu tashi gaban Allah zaka biya ni wannan hakkin nawa da kai bai wato lokacin da waɗannan matasa suka gaya ma annabi wannan labari abin ya auku a gaban matasa waɗanda suka hijira zuwa habasha a gabansu abin ya faru don ana samun tsageru ka samu saurayi mara hankali wanda bai tunanin kimar wasu irin waɗannan matasa a ƙasar habasha su ne wanda aka samu daga cikinsu wanda ya cutar da ita wannan baiwar allah eh, suna gama faɗa sai manzo allah ya ce sadaka sadaka manzo allah ya ce ta yi gaskiya ta yi gaskiya kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min Allah ce taya za a yi al'ummar da ba ta karba ma mai rauni idan an cutar da mai rauni babu mai taimakonsa ya za a yi wannan al'ummar ta samu tsarkaka hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3239 fa'ida ta bakwai fa'ida ta bakwai idan mutum ya yi da akwai lahira to zai ringa rikon sababi zai ringa rikon sababi wanda wannan ya zo mana ta misalin tarihin annabi yusuf alaihissalam allah ya ba mu bayani game da annabi yusuf aya ta ɗari da ɗaya lokacin da annabi yusuf ya samu ɗaukaka ya rabbi kada a taita ni mulki ya allah ka bani wani yankin mulki wa allamta min ta'awilul ahadisi fatiras samawati wal ardi Allah kai ne ka kirkiro halittar samai da ƙasa anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne mai jibinta ta a duniya da lahira tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ina roƙonka ka karɓi raina ina musulmi kuma ka haɗa ni da mutanen ƙwarai a bayan mutuwata wanda wannan yake gwada maka shi musulmi ya yarda akwai lahira to yarda da lahirarsa tana sa shi ya rika zama cikin shiri a koda yaushe ta addu'a ta ayyuka haka ake son musulmi ya kasance akwai hadisin rifa'atu zuraqi wanda ya ba da labarin eh, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin Uhudu, wanka fa'al al mushrikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين kaga addu'ar mumini kamar yadda annabi Yusuf ya yi addu'a lahira addu'ar manzon Allah lahira idan dai ka yarda da lahira kullum a shiri kake hatta ta addu'o'inka saboda haka akwai fa'idoji da dama waɗanda imani da Allah tabaraka wa yake karantar da mu duk abin da kaji Allah ya ce ayi to akwai fa'ida ciki shi yasa Allah ya ce alqur'ani yana dauke da albishir alqur'ani yana dauke da albishir wannan yana cikin misalai na albishirin alqur'ani wanda ya da akwai lahira fa'idojin nan guda bakwai yana cin yana cin musu ta inda za ka gane mutumin da bai da akwai lahira bai na cikin bala'i waɗannan misalai guda bakwai duka ba su tare da wanda bai yadda da lahira ba Allah shi kare mu sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latulqal qur'an wa innaka latulqal qur'an lallai kai muhammad latatallaqa shine latulqa kana samun sakonnin alkur'ani ne min wato min indi hakimin alim kana samun waɗannan sakonni na alkur'ani ne daga wajen Allah mai hikima Allah masani eh, wannan ma tana cikin ayoyi da suke tabbatar da Alƙur'ani daga Allah ne kaga eh, ana karanta ma annabi alkur'ani sai kaga ana dada jaddada masa ya Muhammad littafin nan fa daga Allah ne ana karfafawa annabi sallallahu alaihi wasallam

Eh, game da annabi Musa lokacin da annabi Musa ya gaya ma iyalansa ana dawowa kenan sun bar Madiyana za su sun doshi Misra annabi Musa yana tafiya da iyalansa ya ce musu inni anastu naran na hangi wuta anastu da absartu ma'anan su daya na hangi wuta ga wata wuta can ina hangi sa'atikum min habi khabari zan taho muku da labari daga wajen wutan nan wanda wanda ke nuna cewa annabi Musa alaihi salam a tafiyar da suke yi da iyalin nasa sun bace hanya wanda ya zo a suratu taha aya ta goma izra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari huda kaga yana nufin koko in na tafi wajen wutan zan samu wani wanda zai shiryar da ni hanya a suratul qasas aya ta 29 falamma qaba musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihi imkutu inni anasu nara la'alli atikum minha bi khabarin kaga nan ma yana nuna ne musa ya bace hanya akwai misalai da yawa a cikin alqur'ani yace to idan na tafi wajen wutan nan tana yiwa in samu labari ga asalin inda hanyar mu take aw jazwatin minan nari ko in samu wato wani makamashi wannan suratul qasas kenan anan kuma yace aw atikum bi shihabin qabasin in zo muku da yula ta wuta shu'latin nari shu'la shine wato shihabin in zo muku da makamashi shine kamar yazo da ainihin ice ya samu wani ice daga cikin wutan wanda zai zo ya hura wuta ga iyalansa yace la'allakum taqaluna da tsammanin ku samu jin dumi saboda dare har zuwa gari ya waye sai mu gane ina hanyar mu take me Allah ya ce ta aha lokacin da annabi Musa ya isa ga wannan wuta da ya hanga daga nesa nudiya sai ya ji an kira shi alburika man fi albarka ta tabbata ga waɗanda ke cikin wutan nan wa man haulaha albarka ta tabbata akan waɗanda ke kewaye da wutan wa subhanallahi rabbil alamin kuma tsarki ya tabbata ga Allah wato mai renon talikai wanda ke ya nuna cewar akwai wasu halittun Allah a cikin wutan akwai wasu halittun Allah a kewayen wutan ba Allah shi kansa ba Allah ya sanya albarka ga waɗanda ke cikin wutan da waɗanda ke kewayenta ko daga waɗanda ke kewayenta har da shi annabi Musa ai wanda shi yasa wannan sai ya zama kamar dadin falala ce wato ga shi annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo kalmar da ya fara ji addu'a ce wanda Allah yana cewa yayi albarka ma waɗanda ke cikin wutan yayi albarka ma waɗanda suke kewaye da wutan su waye suke cikin wutan mala'iku ne su waye suke kewaye da wutan mala'iku ne saboda suna da haske daga nesa annabi Musa sai ɗauka wuta ne haske ne na mala'ikun Allah wanda ya zo cikin atwa'ul bayan mujallar na uku shafi na 433 aqrabul aqwali wannan ayar tana da fassarori daban-daban amma wannan ita ce fassaran da tafi dacewa da ma'anar ayoyi da suka zo da bayanin annabi Musa alaihi salam ma'anar man burika man fi nari al mala'ikatu alladhina hum fi zalika an-nur mala'ikun da annabi Musa ya hanga a wannan hasken shi haske ya hanga a shi hasken na mala'iku ne wa man haulaha kewayen hasken ma akwai mala'iku burika mala'ikatul ladina man hum haulaha wa burika Musa li annahu haulaha ma'ahu shi ma annabi Musa Allah ya masa albarka wato kalmar da annabi Musa ya fara ji Allah ya ce Allah yayi albarka wa mala'iku da ke wannan haske Allah yayi albarka wa mala'iku da suke kewaye da wannan haske Allah yayi albarka ga kai Musa da ka zo wajen wannan haske wanda yana cikin fassara al-Imam Suddi mai Allah ya ce masa ya Musa ya musa innahu ana allahu lallai fa ni ne allah al'azizul hakim mabuwayi na hikima wa alƙi afaka asaka ka jefar da sandarka falamma ra'aha tahtazzu lokacin da ya ga sandar tana motsi ka annaha jannun kamar karamar macijiya ayyatun khafifa wallah mudbiran sai annabi Musa ya juya hariban yana gudu walam yu'aqib bai dawo ba gudu yake ba waige ya Musa Allah ya kira shi la takaffarka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al ni manzanni ba sa tsoro a tare da ni duk wanda ya zama manzo kuma ai tsoro ya kare sai Allah ya ce masa illa man balama sai fa wanda ya cuci kansa sun mabaddala husnan ba'da su'in sai kuma ya canza da wani abu mai kyau bayan da yayi mummuna fa inni ghafurur rahim ni mai yawan gafara ne ni mai yawan jin kai ne wato wannan kamar ishara ce Allah yake ma annabi Musa kasan annabi musa ya kashe wani baki butse kafin ma ya bar masa kafa min dalika sun taba daga baya ya tuba wanda Allah yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu da shine annabi Musa Allah yake wato annabi Musa Allah yake ishara gare shi wanda ya cuci kansa daga baya yayi abu mai kyau Allah yake to ni mai yawan gafara ne ni mai yawan jin kai ne Allah ka gafarta mana yace masa wa دربك فكن غير سوء في تسع آيات في تسع آيات قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك الله يجيك شكد هنونك أو يريغنك الجيب شيني فتحة القميص wuya na riga inda ake sa kai annabi musa idan ya sa hannu ta wuyar rigansa ta bai ba amin gairi su sai hannun ya fito yana fari fari ba na ciwo ba fitis ayatin wannan yana cikin ayoyi guda tara mu'jizatu na wato mu'jizozin da Allah ya ba mu annabi Musa guda tara ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da jama'arsa innahum kanu qauman fasikin lallai sun kasance mutane ne fasikai a wata ayar kuma Allah ya ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum qala lahu fir'aun inni la'azunuka ya Musa mashura a suratul a'raf fa Allah ya kirga mana waɗannan waɗannan mujizozi guda tara ɗin yanzu dai kaga anan an bashi guda biyu ya jefar da sanda ta zama cijiya ya sa hannu a wuyan rigansa ya fitar hannun na haske saura nawa guda bakwai ka dubi suratul araf aya ta 133 Allah yake fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal bafadi'a wad dama sai ce ayatin mufassalatin kaga mu'jizozin kenan bayanin su daki daki fastakbaru wa kanu kamman mujrimi amma suka yi girman kai sun zama mutane masu laifi wato Allah ya ba mu annabi Musa mu'jizozi akwai atufan tufan ruwan tufana an ce ambaliyar ruwa ne babu wanda ya san yanda waɗannan mu'jizozi guda bakwai yanda suka auku Allah da ya kirga su babu hadisin manzon Allah babu wani bayani ingantacce wanda zai tabbatar maka ga yanda abin ya kasance sai dai harsashe da kuma bayani mai yiwa daga littafin ahlul kitabi Allah ya tura musu tufan an ce ambaliyar ruwa ne ya tura musu aljaradu fari ya tura musu al'umma da kwarkwata ya tura musu abbafadi a fadi, ya tura musu addama jini wani irin tsari ne Allah ya tura jinin wannan Allah shi ya sani amma dai mu'jizozi ne na annabi Musa alaihi salam me Allah ya ce a gaba da lamma ja'atuhum ayatuna mubsira lokacin da ayoyinmu mu suka je gare su a bayyane bayyana shi ne mubsira a bayyane Allah ya tura annabi Musa ya tafi ya samu Fir'auna ga mu'jizozi da yazo da su na farko inda Allah ya ce ka shigar da hannunka a wuyan riganka in ka fitar tana haske min gairi su in fi tis'i ayatin ila fir'auni wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin fir'auna da jama'arsa sun zan mutane ne fasikai sun kasance mutane ne fasikai suratul a'raf fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ya zama sun yi girman kai sun zama mutane ne masu laifi lokacin da Allah ya tura annabi Musa da yazo da mu'jizar kazu suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne mabayyani sai Allah ya ce wa zahabu bi wa jahadu biha sun yi gardama game da waɗannan mu'jizozin an karuha sun yi inkari mu'jiza har guda tara wastaiqanata fusuhun zulman wa ulwa amma rayukansu sun tabbatar da waɗannan abubuwan daga Allah sun sani ransu ya yarda amma saboda zalunci saboda son girma shine uluwan takabburan sai suka kiyarda shi yasa wato idan son girma ya haɗu da zalunci to musiba na biyo baya fanzur kaifa kana akibatul musidin ka duba yanda karshen masu barna wato yake kasancewa Allah ya kare mu Allah ya ba mu ladan abinda muka dace da fadansa daidai ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك